danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi bismillahir rahmanir rahim ya Allah ka bani ikon faɗar abin da zai amfanar da al'ummarka ka tsare harshe na daga faɗar abin da zai cutar da al'ummarka amin ina farin cikin sake haɗuwa da ku a sabon littafi na mai suna karayar arziki Ina fata za ku bani haɗin kai. Na gode, na gode, na gode da kaunar ku gare ni. Ni ma ina kaunar ku irin sosai ɗin nan. Kun gane yayi. Littafin karyar arziki littafi na farko wadda na kuɗan Salma zan karanto muku shi nake cewa kuma je zuwa cikin labarin kai tsaye. Burum aka turo kofar tamkar za a cire ta zaune yake a bakin gado yana harada wasu takardu. Hankaɗo kofar aka yi da karfi bai ɗago ba ko gizo bai yi ba ma don ya san bai wuci matarsa ba ce lubuna da wannan ɗanyen aikin ta huro hanci haɗi da rike ƙugunta da hannu biyu wata uwar harara ta watsa masa wadda bai ma san tana yi ba umar faruk ta kira sunansa cike da masifa bai amsa ba bai kuma ɗago ba harkar gabarsa kawai yake yi lubuna da ke tsaye tana karkaɗa jiki ta kuma kufula don haka ta ci gaba da magana cike da tsiwa gaskiya ni kam na gaji ka san yadda za ka yi da ni wallahi shekaran jira shekaran jira shekaran jiya ka cire yara daga makaranta ban ce maka komai ba yau kuma shine ka zo da mutane suna zazzagaye gida shin me kake nufi ko shi ma gidan sai da shi zaka yi ne to wallahi idan ma tunanin haka kake yi ka canza dan ba zan rayu dan ba zan bani da dan ba zan rayu bani da tsuntsu bani da tarko ba ai dama na san tun da aka auro maka wancan yar kauyen sai mun shiga bala'i gashi nan tun ba a je ko ina ba komai ya kare mai ya mai farar kafa ta shiga rayuwar mu saura kuma mu ake bibiya a lashe yanzu dan tsaki ya ja idanunsa akan takardun da yake zube da yake zubawa a cikin wata jaka yar jaka sai da ya gama tsaf sannan ya ɗago fararen idanunsa yana kallanta ya nuna ta da ɗan yatsa lubuna ki shiga hankalinki kin san ba na son shirme ko gida kam zan sai da shi idan kuma naki ne sai ki hana ina ma yi miki albishir da ki fara shiri dan nan da kwana biyu za mu bar musu gidansu yar uban can kai wallahi baka isa ba ai ni ma ina da haƙƙi da gidan tunda 'ya'yana suna da gado kansa ya girgiza yana rataye jakar a kafada ya ce mahaukaciya kawai sai ki bari sai na mutu kafin ya zama gadon nasu tsaki ya ja ya kara shi magana umar ni kake kira mahaukaciya bai tanka mata ba ya tako cikin nutsuwa ya nufi hanyar fita da sauri ta sha gabansa tana huci wallahi babu inda zaka je sai ka sanar da ni wace ce mahaukaciyar kallon sama da kasa ya yi mata ba tare da ya yi magana ba ya ja tsaki tare da rabawa ta gefenta zai wuce da sauri ta kuma shan gabansa a fusace ya ce wallahi ko ki tashi min a hanya ko kuma na kashe fuskar ki da mari ko kamare ni mana na gode dai na gode wa Allah dai tunda ni ma ina da hannun ramawa yace ko eh ko zaka gwada ne wani kasaitaccen murmushi ya sake ya raba ta ɗayan gefenta ya fice yana cije lif nasa binsa ta yi da kallo tana girgiza jikinta alamar tsumar bala'i sai kuma ta rufe sai kuma ta rushe da kuka na ce to fa ana yin ta ne kam dai shiru na yi ba na. Hmm, bin hamza da sadiq da ke gefe da gefe na na zuba musu idanu nake cewa to kun dai kalla ya kuke tunanin abin zai kaya kuma dai ku biyo ni don jin abin nan ya ake ciki Hmm, kariyar arziki mu je zuwa kawai farkon littafin mun kenan littafi na ɗaya shi koko da ya fita ɗayan ɓangaren ya shiga babu kowa a falon sai sayayyen kamshi da na ac da ke tashi tv ma a kashe take hanyar wani ɗaki ya nufa tana zaune a bakin gadonta da ya sha gyara a nan ma kamshi ne mai daɗi da saka zuciya nutsuwa ke tashi ta rabga tagumi da gaganta kasan tana duniyar tunani gyaran murya ya yi haɗi da sallama firgigi ta ɗago tana kallonsa sai kuma ta zo sai kuma ta zamo daga gadon baki na rawa ta ce yaya ina yini a takaice ya amsa da lafiya ya ci gaba da faɗin ki fara shirya kayanki nan da kwana biyu za mu bar gidan nan bai jira cewar ta ba ya fito abinsa wasu siraran hawaye suka zubo daga kumatunta a fili ta ce na shiga uku ni asma'u shi ma gidan ka sai da shi kenan ya yi faruk ni kam na ga ta kaina karfa maganar antilbana ya zama gaskiya ta rushe da kuka mai ban tausayi wani magana kenan ni ko dan salma na ce ina tambayan sadiq mm, sadiq ya ce ni da yake sauraro ina zai sani to kai fa bin hamza ta ɓangarensa shi ma dai shirin ne to ku je ku biyo ni bari dai na daure na je zuwa don na kwaso muku wannan ɗan labarin to fa na kasa kamo kan labarin bari dai na kalli bin hamza to ya naga kai kuma kana kallon sadiq fa a karshe dukan mu turu turu za mu yi kenan mun zama munafukai <laughs> lalle fa to ya kake gani sadiq ta ina za mu fara ne na ce to kun ji kuma sadiq wai in tambaye bin hamza ko yana da idea amma shi ta wajen shiru ne to ga dai bin hamza tsaye hannunsa rike da biro da takarda na ɗaukar rahoto na ce bin hamza ni fa na taushe dan na ga gidan kowa a rikice yake ban san wa za mu fara tunkara ba da neman labari sadiq ko za ka je mana wajen lubuna ne to kun shi ko wai kan bala'i shi da ya zo rakiya a lalle ni ne zan shiga ciki kenan to bari zai ni daure tunda da dai ne jagora zan daure na kawo muku labarin nan bari je na ci gaba da bincike mu je zuwa kawai tun daga kofar gida na fara cin karo da wasu manyan motoci a kori kura har uku an lodo musu kaya rabawa na yi ta gefensu na shiga cikin gidan lallai tashi ya tabbata na faɗa a zuciyata ina bin ko ina na gidan da kallo asma'u naga ta fito da akwatuna biyu a hannu tana ja umar da ke jingine da motarsa yana latsa waya ya ɗago yana kallanta dan taɓe bakinsa yayi yana kau da kai daga kallanta a ransa ya ce yarinya tamkar marar laka a jiki komai nata sadaf sadaf maganarsa ce ta katse masa tunanin maganar ta ce ta katse masa tunaninsa ta ce ya ga gasu. bai yi magana ba ya ajiye wayarsa saman motar but ya bude mata ta saka akwatunan ya rufe sannan ya ɗauki wayarsa ya bude motar ya shiga asma'u tana tsaye sai faman bin gidan da kallo take yi kwata-kwata a zuciyarta babu daɗi take ji ta san yaya umar ma yana dakewa ne kawai kasancewar shi mutum ne jarumi mai dakiya da kawaici duk bacin ran da Umar zai shiga mawuyaci ne ka gansa shimfiɗe a fuskarsa mutum ne da ya iya ɓoye sirrin zuciyarsa ganin ba ta shigo ba ya yi mata hon da sauri ta buɗe motar amma ba ta shiga ba ta ɗan sunkuyo ta ce ya faruk an tilbina fa karamin tsaki ya ja ya ce ba ta ya ce ba tana can ba tun da kina ta faman bata min lokaci jiki a sanye ta shiga motar ya ja ya fice daga gidan zuciyarsa na masa zafi amma sai ambatar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake yi tuki yake yi a hankali tamkar baya so daga shi har ita babu mai iya magana lokaci lokaci ita takan share hawaye yana kallanta ta gefen ido a kofar wani matsakaicin gida yayi yi fakin ko ba a faɗa ba nan ne gidan da za su dawo domin a nan muka tadda motocin a kori kurar ma a kori kurar nan suna ta aiki sauke kaya da shigar da su cikin gidan kaɗan ya kalle ta ki shiga ciki su hasiya da rafi'atu da fati duk suna nan su ne za su taya ki gyara kayanki ni bari na je wani waje so Allah ya tsare sai ka dawo amin ya faɗa a kan labbansa bude motar ta yi ta fita har da ɗan fara tafiya har ta ɗan fara tafiya sai kuma ta juyo ya faru ya kayan fa bai tanka ba sai da ya tada motar ki je gidan ki idan na dawo zan shigo da su yanzu sauri nake yi magana yake yi amma ko inda take baya kallo ita ma kanta ta jinjina ta juya ta shige cikin gidan a bakin matsakaicin bakin gate din suka yi karo da matan da matan da matasan samarin da suka gama shiga da kayan nata sannu ta yi musu sannan ta shige ciki din ko ina take yi da kallo gidan karamin gida ne irin gidan talaka mai karamin karfi ko ina shashi ko ina shafe yake da siminti lubus haka ta karasa cikin gidan tana raba hanya a bakin famfo ta ga afura da amura yaran antilubuna suna ta wasa da ruwa bata musu magana ba gudun kar cibi ya zama kari don antilubuna ba ta san abin da zai taba 'ya'yanta ko kaɗan ne ko farfalan ta tura ta shiga rafi'a da fati asiya suka zo da gudu suka rungume ta ita ma rungume su ta yi, suna mai murnar ganin juna asiya ta ce kai anti asma'u kin ganki kuwa wallahi kin yi bala'in kyau gidan ya faruk ya karɓe ki hararata harara asiya ta yi cikin sigar wasa asiya kina nan dai baki canja ba baki canja hali ba wallahi dariya suka yi su duka asma'u ta biyu falon da kallo babba ne sosai sai kowace kusurwa da akwai kofa ganin kallon da take mafalan ya sa rafi'a faɗin wallahi anti tsarin gidan ya yi sosai kin ganin fa family falo ne wancan kofar shine naki akwai falonki da bedroom sai bedroom wancan kuma na anti lubuna ne ita ma iri ɗaya ne da naki wancan na tsakiyar kuma na ya umar ne murmushi asma'u ta ta ce allah ya tabbatar da alkhairi to amin suka faɗa su duka kama hannunta fati ta yi tana faɗin zo mu je ki gani har mu fara haɗa miki bedroom ɗinki ɗakin da ya kasance nata suka nufa tukuru suka dage suna aiki kafin karfe biyu sun gama komai har babban falon sun saka kujerun da suka kasance a da na ɓangaren baki a gidan da su da suka taso ɗakin ya umar suka shiga shi ma tsaf suka gyara masa shi ko ina ya ɗauki haske duk bijirin nan da suke yi ba su ji motsin lubuna ba sai yanzu duk sun zube a falo suna mai da numfashi hajjiya hajjiya lubuna ta shigo ita da su haima kanwarta Suhaima ta bi falon da kallo tana wani yatsunsa fuskarta. Anti Lubna wai kina nufin a nan ya Umar zai aje ki? Aiko ƴan gidan Aiko ƴan aikin mu sun fi karfin zama a cikin wannan kangon. baki Lubna ta taɓe. Ki bar sa kawai Suhaima, ni ma ina ra raka shi ne na ga iya gudun ruwansa, amma wallahi ba zan zauna a wannan konannen gidan ba, sai ka ce wata fakira shi ma ya san ba mu gaji tsiya ba wallahi ato ya kamata dai ki ɗauki mataki damkan wannan gidan sai dai wai waɗanda dama a tsiya aka taso shigarsa shigarta wannan gidan ma ai karin ci gaba ne rafi'a ta mike da nufin mai da martani don ta san sarai da asma'u suke da sauri asma'u ta rike hannunta tana girgiza mata kai alamar a'a kar ta ce komai lubuna ta galla ma rafi'a harara to tabbatacciya da kika tashi dukan mu zaki shiru rafi'a ta mata dan asma'u ta hana ta magana suhaima ta tuntsaye da dariya anti tilbina kin ga mu je ni fa kin ganni ba kowace bola bace abin kallo a gare ni fatima ta bude baki za ta maida martani asma'u ta harare ta daga karshe ma tashi ta yi ta kaɗa kansu suka shige cikin falonta daga lubuna har suhaima ba haka suka so ba sun so su haima su kula su a yi ba daɗi dama neman dalili suke yi da dangin umar ɗin suna shiga asma'u ta rufe su da faɗa akan ita fa ba ta son tashin hankali don haka komai suka yi mata kar su ce za su sake kula su shiru suka yi mata kowa tana turo baki idan su hakurin asma'u haushi yake ba su sai magariba ya umar ya dawo gidan suna zaune bayan sun idar da sallah ya shigo su duka risinawa suka yi suka gaishe shi ya amsa babu yabo babu fallasa ya ce ku tashi na mai da ku gida to suna faɗa to suka faɗa kowa tana miƙewa da neman mayafinta kowa ya shirya suka yi ma asma'u sallama hawaye ta fara da roƙonsu don Allah su rinka zuwa mata akai-akai hakuri. suka bata suka ce za su rinka zuwa dama makaranta ce take hana su ya umar duk yana jin su ganin sun ki tahowa ya doka musu tsawa kai bana son raini fa ba ma su bari ya karasa ba suka fito da ɗan su asma'u ta cusa kanta tsakanin cinyoyinta tana kuka saboda kewar 'yan uwan nata ko ba komai yau ta ji daɗin ganin su sun yi hira ta ji farin ciki a ranta bata kuma saka ya umar a idanunta ba har wayewar gari dama ba zuwa kwana ɗakinta yake yi ba ita kuma ba ta zuwa ɗakinsa don duk hakurinta tana da matukar zuciya tana da zuciya duk da ta san ba san ta yake yi ba hasali ma taimakon ta yayi amma ai bai dace ya rinka mata haka ba ko don darajar zumuncin da ke tsakanin su share hawayenta ta yi ta mike zuwa kicin domin hada breakfast wannan kenan ruwan shayi kawai ta dafa da lipton da kayan kamshi don ta ga wani abubuwa a sto ɗin gidan ba a tsakiyar falon ta zo ta ajiye kofuna da flax ɗin shayin don ya umar baya cin abinci akan dining tana cikin ɗan gyara kayan ya fito daga ɗakinsa sanya cikin farar jallabiya risinawa ta ta gaishe shi sau ɗaya ya amsa ya fice mintuna kaɗan ya dawo ɗauke da bakar leda a hannunsa asma'u na zaune a babban falon tana jiran dawowarsa don ta tambaye sa yadda za a yi ledar ya miƙa mata hannu biyu ta sa ta karɓa tana masa sannu kujera ya samu daga ɗan nesa da ita ya zauna ita kuma ta buɗe ledar biredi ne a ciki sai madara irin yar sachet ɗinnan guda uku sai sigari da bota ta leda Allah sarki wannan kenan ganin yadda kayan shayin yake ya saka ta a rarraba ma kowa a kofi ta ajiye gamawar ta babu dadewa sai ga su amra sun fito da gudu jikin babansu suka fada suna faɗin dadi ya ce na'am twins dina kun tashi lafiya lafiya lau dadi yaushe za mu koma gidanmu nan gidan babu dadi zai tafi nan gidan babu daɗi sai zafi babu ac murmushi kawai ya musu ya kama hannunsu suka sako kasa inda Asma'u ta haɗa ma kowa shayi daidai nan Lubuna ta fito ta ci kwalliyarta cikin pink ɗin shadda sai zabga kamshi take yi Afra da ta kurbi shayi ta yi saurin zubo shi Afra da ta ɗan kurbi shayin ta yi saurin zubo shi a ƙasa tare da cilla ma Asma'u bridge ɗin da ta bata bayan ta shafe shi da bota ni dai ba zan sha ti ɗin nan ba momi babu daɗi fa ni dankali da kwai nake so galala asma'u ta tana kallonta ganin haka ita ma amra ta yi cilli da nata gefe ya umar duk yana jin su amma ya yi kunnen uwar shegu da su sai danna shayinsa da plate yake yi a hankali kwance lubuna ta harare shi to kaji su fa ba za su iya shan wannan tidin ba mai kama da ruwan wankin kai don wallahi ko ni ban goyi bayan su sha ba tun ɗazu da su ba dabbobi ba ne ɗago idanunsa da suka yi ɗan ja ya yi yana kallonta bai ce komai ba ya mai da kansa ya ci gaba da yin breakfast ɗinsa asma'u ma ti ɗin ta ja ta haushi ba tare da ta sake kallon inda lubuna da yaranta suke ba aiko ganin haka ya sa lubuna fara zubar da ruwan masifa da tijara sai zubgama ya umar gori take yi wai ai babanta ne dama silar arzikin nasa wallahi ta yi nadamar aurensa don aurensa bai amfane ta da komai ba sai faɗawa sai fadawa tarkon wahala don haka dole ne ya sake ta ita ba za ta zauna da shi ba ta rinka shan ruwan wankin ta rinka shan ruwan wankin kai a matsayin shayi haka ta yi ta zabga ruwan masifa babu wanda ya kula ta bare ma ya tanka mata asma'u tana gamawa ta tattara komai ta koma ta shi ma miƙewa ya shige nasa ɗakin ita ma ganin babu sarki sai Allah ta je ta ja hannun Afra da Amra suka bar gidan bayan wasu 'yan mintuna Umar Faruk ya fito tsaf sanya cikin kananan kaya sai zubga kamshi yake yi a raina na ce bawan Allah nan ya iya ɗaukar wanka wallahi ɗakin lubuna ya shiga amma sai ya ga wayan bai ce komai ba ya fito ya shiga na asma'u tana falo kwance a doguwar kujera cat take yi abinta sai faman murmushi take zubawa sallama ya yi mata sannan ya zauna a kujerar da ke fuskantar ta ita ma tashi ta yi ta zauna tana ta ce sannu bai amsa ba amma idansa na kanta ita sai ma duk kunya ta kama ta ganin haka ya sa shi ɗauke kai daga gare ta ya ce zan je shaguna na don ina so a fara gyaran gyaransa mu ga kuma abin da Allah zai yi idan kuɗin sun kai an gama gyaran to ko haya sai na bada idan kuma babu idan kuma ba kai ba sai mu ga kuma abin da ya dace a yi jin ya yi shiru ta gane cewa ya gama maganarsa cikin sanyinta ta ce allah ya tabbatar da alkhairi a ciki ya kuma mayar da alkhairi fiye da abin da aka rasa ya ji daɗin addu'arta don haka ya amsa da amin yana miƙewa sai na dawo ya yi maganar yana fita ita ma ta ce allah ya tsare ta koma ta kwanta wannan kenan umar na fita daga nan gidansu ya nufa gidan babu laifi mai kyau ne don tuni Umar ya gyara shi tsaf komai na more rayuwa sai da ya zuba ma iyayen nasa ciki hon yayi mai gadi ya buɗe masa gate sai da suka gaisa sannan ya yi da shiga ciki ya samu guri ya yi fakin da sallama ya shiga falon rufi da ce kawai ta amsa cike da farin ciki amma mama da mu mama amma mama da mufida da haris sun amsa ne babu yabo babu fallasa waje ya samu ya zauna a ƙasa yana gaida mama da kyar ta amsa masa bai damu ba ya juya yana amsa gaisuwar rafi'a harara ya gallama haris da mufida ku ba ku iya gaisuwa ba ne wai yaushe kuka raina ni ne kafin su yi magana mama ta cafe a'a ya ba su raina ka ba tunda ka zama yi musu maganan abin da ya dame su da ka kasa yi musu maganin abin da ya dame su ajiyar zuciya ya sauke idanunsa har sun canja kala ya ce ki hakuri mama abubuwa ne sai a hankali kin san dai halin da na tsinci kaina a ciki inda da ne ko ba su tambaye ni ba zan ba su amma wallahi yanzu ba ni da kai da Allah da ka samu mama ta katse shi cike da tsawa har ni zaka buɗe baki ka ce ma baka da shi Koma kunyar yin karya baka ji shekaran jiya fa ka siyar da gidanka miliyon biliyoyin kuɗi amma har bakinka ya furta baka da shi duk wai dan wai duk dai wanda ya ga duk dai wanda ya gaza gode ma Allah to zai gode ma azabarsa wani yawun bacin rai ya haɗiye muryarsa cike da girmamawa a gare ta ya ce ki hakuri mama wallahi kuɗin gidan nan a cikinsu aka cire aka siya gidan da muke soma da muka koma sauran ne kuma zan je na yi gyaran shaguna na ba ban ma yi zaton kuɗin da su kai ni ko ina ba hmm, to na ji baban tsari ta shi ka bani guri kama kama gyara duniya da su ba shago ba ita dai rayuwa duk wanda yake da shi ya gaza taimakon ɗan uwansa ai yayi asara to fa uwa ce wannan hmm, ko mu dai zuwa Da sauri Umar ya ɗago yana kallon mahaifiyar tasu, idansa ya yi jajir. Rafi'a ma kuka take tana mamakin hali irin na mahaifiyar tasu. Kwata-kwata mutum ce da ba ta da godiyar Allah, a tunaninta ya Umar ya fi karfin cin fuska ko don kokarinsa na son kyautata mata duk cikinsu babu mai hakurinsa da kuma kula da iyayensu, amma tun da. iftila'in nan ya same sa 'yan gidan suka fara jan masa baya maganar ya umarce ta katse mata tunaninta risnawa ya ce sai an jima Allah ya huci zuciyarki ya kalli su Haris ya ce zan tura muku insha Allahu baki suka washe su duka har da mama ko kaifa ɗan nan to Allah ya yi albarka kaji amin ya faɗa a labbansa su ma su mufida sai zabga godiya suke yi shi dai ficewarsa ya yi ko da ya shiga mota sai ya fice daga gidan tafiya yake yi amma zuciyarsa na masa zafi gefen titi ya samu ya yi fakin kas ya kifa kansa jikin steering yana duk addu'ar da ta zo bakinsa wallahi yana mamakin hali irin na mahaifiyarsu a lokacin da yake da shi tafi kowa sansa da tattalinsa kullum addu'a take masa da fatan alkhairi da gamawa da duniya lafiya amma abin mamaki tunda komai ya kare masa sai ta fara canzawa yanzu babu wanda ta tsana sama da shi ba ta da magana sai ta ya abakar da anti sa'a da haris da mufida su kuma kansu yan uwansa sun canza masa gaba ɗaya anti sa'a ce kawai da rafi'a suke son sa yasa hanki yana share hawayen da suka kwarara a kumatunsa ya kai tsawon lokaci a wajen sannan ya ya tada motar ya nufi kasuwa alhamdulillah aiki yayi nisa dan ana ta kwashe tokar gobarar da ta kona shagunan ganin komai na tafiya daidai sai ya shiga mota ya nufi masallacin abo ya shiga masallacin Amin ya shiga mota ya nufi majalisar abokansa. Wannan kenan zazzaune suke suna ta kwasar hira da dariya. Motar Umar ta tsaya. Hafiz ne ya ja dogon tsage tare da faɗin gagaban nan waye kuma gaba. Salman ya tambaya idansa kan Hafiz Umar mana ko dai ba ka da ganewa ne cewar tasi'u. Alkasim ya taɓi baki kai ni wallahi fa ba na san yana rabar mu kar ya guga mana talauci ashe ka gane dan uwa yanzu fa dan gidan da yake mana takama da shi ya sai da shi kai dan Allah kabir da gaske kake yi wallahi kuwa hafiz da gaske ni ma Jafar da ke bani labari jiya kun san shi kunya ba za ta bari ya faɗa mana ba to fa yanzu to ina ya koma wani kangon gida ya siya dariya suka sheke da ita alkasim ya ce so to gaba an yi yaji umar da ke tsaye duk yana jin su ya girgiza kansa tare da musu sallama a firgice suke kallonsa duk sun tsargu kar dai a ce ya ji hirar tasu don su ba su san ya ma iso inda suke ba kowa ya kama yan kame-kame hannu ya mika musu suka gaggaisa fuskarsa ɗauke da murmushi suna gama gaisawa ko zama bai yi ba ya ce bara na wuce dama na biyo gaishe ku ne Allah sarki a'a mun gode angon asma'u da uwar gida lubuna bai ce komai ba sai murmushin takaici da yayi ya juya ya shige motarsa su duka binsa suka yi da kallo kai jama'a ko dai ya ji me muke faɗa kai bai wani ji ba idan ma ya ji sai me su ne idan ma ya ji sai me ku ne kuke jin tsoronsa tsaki hafiz ya kuma ja ya ce me abin tsoro a can mutumin da duk talauci ya gaugaye shi ni gara ma da bai zauna ba umar da zakaici ya cika yana shiga motarsa ya bar wajen zuciyarsa na masa kuna wai shi kowa ke gudu tamkar wani mai gudun hali kamar wani mai mugun hali babu komai ya gode wa Allah saboda komai na duniya fararre ne kuma kararre ne zai yi hakuri insha Allahu hakuri irin na bayin Allah haka dai ya yi ta tunani har ya isa gidansa tun a kofar gida ya ga motar mahaifin luguna, cike da mamaki yake kallon motar to ko dai luguna ce ta zo da ita ya tambayi zuciyarsa ajiyar zuciya ya sauke tare da fitowa daga motarsa ya shiga cikin gida ganin takalma reras a kofar falon ya tabbatar masa da babu lafiya kuru ya ya shiga da sallama abin mamaki mahaifin lubuna ne da mahaifiyarta sai yayunta biyu da su haima kanwarta asma'u ta tsugunna a gefe da alama kuka take yi ma da alama kuka take yi ma duk da babu wanda ya amsa gaisuwarsa haka ya karasa cikin falon ya risina yana gaida iyayen nata fuska babu yabo babu fallasa suka amsa ya ɗora da faɗin abba lafiya kuwa lafiya lau sai alkhairi amir yayan lubuna ya faɗa a masife a masifance yawu umar ya haɗiye na ɓacin rai amma bai ce komai ba gyaran murya mahaifin lubuna ya ya ce to umar na san za ka yi mamakin gani na a gidanka to ba abin mamaki ba ne ba bebi ce ta kai kara akan ba za ta iya zama a wannan kangon gidan naka ba shi yasa na zo ni da kaina na shaida maka ni ma ban yarda diyata ta zauna a nan ba alfarma ɗaya zan maka shine na baka na baka ɗaya daga cikin gidaje na ka koma kai da bebi amma banda wancan mai farar kafar ya nuna asma'u sai yanzu umar ya ɗago yana kallonsa ya yi wani ɗan murmushi sannan ya mai da kansa kasa duk a zatansu ya ji daɗin kyautar ne shi ya sa ya murmusa amma sai sai furucinsa ya tabbatar musu da da saɓanin haka ya ce na gode sosai abba da wannan kyautan sai dai ni mai ni sai dai ina mai baka hakuri da ba zan karɓa ba wannan shine gidan da ya kasance daidai karfi na idan lubuna tana so ta yi hakuri mu zauna a nan dan ni gaskiya babu inda zan ko to ko wallahi umar sai ka sake ni maganar lubuna ta katse shi shiru yayi bai ce komai ba Safwan ya ce to ka ji fa sai ka zaɓi sakin ko kuwa abin da take so ku yi hakuri ya safuwan ba zan iya sakinta ba kuma ba zan koma ko ina ba to ai kuwa zaka samma zaka zaka ai to ai kuwa zaka ga sammaci dan yarinyar dan yarinya ta ba za ta zauna a wannan kongon ba tana cin zabga tana cin gabza mom dan Allah ku yi hakuri ku fa iyayen mu ne bai kamata irin waɗannan zantukan suna fitowa a bakin ku ba to gaya min ubana yanda zan yi shiru umar ya yi don ya san wace ce mahaifiyar lubuna masifaffiya ce dama ta faɗa masifaffiya ce dama ta faɗa aji miƙewa suka yi suka duka har lubuna ɗin kawai sai jin ance. sai jin an ci kwalarsa ya yi. cike da mamaki yake kallon lubuna da ke ta girgiza jiki ta ce wallahi sai ka sake ni tsawa ya daka mata ke ba na son iskanci sake min riga ba zan sake ba wallahi sai ka bani takardata kuma saki uku nake so zuciyar yan mazan ta zo kusa aiko ya sharara mata mari bai sauke hannunsa ba mahaifinta shi ma ya mare shi umar kana hauka ne a gabana za ka mari ɗiyata wallahi sai ka yi nadamar hakan baby sake sa idan bai bayar da arziki ba ai zai bada da ta a kotu sakinsa lubuna suka yi sakinsa lubuna ta yi suka fice su duka bin kawai da kallo umar yayi asma'u kuwa dama tun ɗazu kuka take yi suna fita ta shige ɗakinta ta da gudu tana kuka ita ma binta kawai ya yi da kallo zubewa ya yi a ƙasa yana sauke numfashi da hawaye shikenan dan karayar arziki ta same ni sai kowa ya tsane ni shin shi ya ɗaura wa kansa ne me yasa mutane ba sa ganewa ya Allah ka bani ikon cinye ka. Allah ka kara min hakuri da wuyan ɗauka da wuyan ɗauka ya daɗe a wajen zaune abin tausayi da kyar yarar rashi ya rarrafa ya bar falon ya koma ɗakinsa bayan kwana biyu da faruwar hakan ya umar duk ya kare ramewa ya fita hayyacinsa abinci ma sai asma'u ta saka masa kuka yake ci baya fita ko ina ya matsai da aikin shug ya matsai da aikin shagunan nasa kuɗin da kannansa suka bukata ya basu Allah sarki yau ma haka ya tashi yana jin jikinsa duk babu daɗi ya san tabbas da likita zai gwada sa sai ya jininsa ya yi hawar ya hawar farashi zuwa dubu karewa 180 yanzu ma zaune yake a falo asma'u ta ajiye masa abinci amma ya kasa ce sallamar da suka ji ne ta saka su kallon kofar da su da su duka har asma'u ta miƙe ya ce ta zauna ya je hannu ya ba ma bakon nasa suka gaisa umar ya ce ka yi hakuri ban waye ka ba eh ba za ka sanni ba Suna na Ahmad Aliyu daga kotu aka aiko ne na baka wannan ya mika masa zunguroriyar farar takarda jiki a sanye Umar ya karba sallama ya masa ya tafi shi kuma ya juya cikin gidan Asma'u ta bi shi da kallo ta san ko tambayarsa ta yi da wuya ya amsa mata don haka ta ja bakinta ta shiru zama ya yi warware takardar ya karanta girgiza kansa yana cije nasa wai shi lubuna ta kai kotu akan ya sake ta ta manta da alkawarin da suka yi ma juna ta manta da soyayyar da suka gina a ta manta da suka gina a tsakaninsu ta manta hidima da kaunar da ya nuna mata ta manta ta manta ninki takardan kawai ya yi saka ta a aljihun jallabiyarsa ya sauko ya zauna a ƙasa ya ci abincin sannan ya tashi ya koma ɗakinsa ya kwanta asma'u kamshiru shiru ta yi tana mamakin kome takardar ta kunsa oho bayan kwana hudu ya amsa kiran kotu bayan kammala wata shari'a aka fara tasu tashin farko lauyan lubuna ya nemi takardar saki da bin kadin hakkin marin da umar ya yi mata ya yi mallubuna ranan Umar ya ce shi fa ba zai sake ta ba, Mari kuma ita ta jama kanta. Alkali ya ci kuɗi alkali ya ci kuɗi don haka ya ce tilas umar ya yi saki don lubuna ta ce yana barinta da yunwa babu babu sirrin kirki sharri dai sosai suka shirya masa waɗanda dole suka sashi ya mata saki ɗaya wannan kenan ta yi tsalle ta dire ta ce ita sake uku take so alkali ya ce ya cika biyun ran umar ya kai kololuwar ɓaci musamman ma da lubuna ta ci kwalarsa a cikin kotu gaban ɗimbin mutane cikin ɓacin rai ya cika shi uku amma ya ce ta ba su 'ya'yansa nan ma ta ce bai isa ba haka kawai ta ba da 'ya'yanta mai ya tare ne su inda ta kashe muku tilas umar ya haƙura alkali ya sa shi biyan tarar marin da ya yi ma luguna da kuma kuɗi miliyoyi akan rainon yaransa kuka ne kawai umar bai ba amma tuni duniya ta fara juya masa a take a nan ya mata transfer ɗin kaf kuɗinsa na account zuwa account ɗinta bai bar makanta bai bar makansa ko naira ɗaya ba suna fitowa daga kotu ya shiga mota kiyin ya shiga mota ya yi gida ransa a ɓace su kuwa sulubuna da ‘yan uwanta sai farin cikin samun nasara suke yi umar na tsai da motarsa ya fito da kyar ya iya shiga cikin gidan yana dafe da kirjinsa da kyar ya iya sallama ya shiga falon aiko yana shiga ya yanke jiki ya faɗi oho oyo umar faruku da sauri asma'u da rafi'u rafi'a suka yo kansa jikinsu sai rawa yake sun ma rasa taimakon da za su bashi rafi'a ce ta yi kokarin fita waje da gudu cikin sa'a ta yi gamo da makocin ya umar din zai fita kuka ta saka masa tana nuna masa cikin gidan amma ta kasa magana ya ce yan mata lafiya kuwa faɗa min me ke faruwa ne don allah ta kai don allah ka taimake mu ya umar faruk ya faruk kar ya mutu ka taimake ai bai ma bari ta karasa ba iya afka cikin gidan Allah ya sa ya iya mota nan da nan suka taimaka masa suka ɗauko ya umar da ya yi jagaf tamkar gawa rafi'a rafi'a ta faɗa musu ta faɗa musu asibitin da ta sanya umar ɗin yana zuwa shi da iyalansa har ma da su har ma da su yakan sa a kai su idan ba su da lafiya suna zuwa asibitin rafi'a ta ce su kai shi ofis ɗin dr jafar dr jafar babu babu marasa lafiya a kofar a a kofar ofis din don haka suka sami damar shiga kai tsaye dr jafar na zaune yana rubuce-rubuce jin an shigo ko sallama babu ya saka shi dagowa ya ga wane ne kafin ya yi magana rafi rafi'a ta ce ya umar muka kawo dr police ka taimaka karyan mu kafin ta kai karshe an shiga da ya umar Dokto ya tashi ya taimaka musu aka ɗora shi a ɗan gadon da ake ɗora marasa lafiya don a dudduba shi ya yi sannan ya dawo ya zauna yana kallon rafi'a ya ce me ya same shi faduwa ya yi numfashi dokto ya sauke tare da faɗin allah ya sauwake amin asma'u da rafi'a suka faɗa dokto ya ci gaba da faɗin gaskiya ba zan ɓoye muku ba umar yana cikin matsala yanzu haka sai mun kwantar da shi sannan mun san taimakon da za mu masa za ku je ku biya kuɗin gado da sauran mayan da sauran kayan aiki da sauri asma'u ta ce dokto nawa ake bukata hmm, kamar 200k insha Allahu za su ishe ku komai har da ɗan canji idanu suka zaro waje har da haɗa baki wajen faɗin 200k 100k fa kashe dokto eh haka na faɗa ai kun san asibitin kuɗi ne nan rafi rafi'a ta ce to tun tunda ya umar abokinka ne kuma sa duk abin da ya dace idan ya dawo hayyacinsa sai ya baku kai ya girgiza mata ba zai yiwu ba ai shi ma ya san dokar asibitin ai kuma ma idan na ce zan yi hakuri na masa aikin komai idan ya ko da ya tashi ai ba shi da abin biya na kuma kun san umar ba shi da ko sisi yanzu sai dai ya zame min kaya so kuke kawai ku nemo so kuke kawai ku nemo kuɗi don kun ga yana cikin danja wasu hawaye ne masu zafi suka bi kumatun asma'u su dai sun san Dr. Jafar aboki ya Umar ne na kusa wanda suna da tabbacin yana cikin jerin waɗanda suka ci gajiyarsa da dukiyarsa fiye da kowa amma yau don ya ga bashi da shi ne yake furta waɗannan kalamai a kansa asma'u ta durkusa masa yana tana kuka da roƙonsa Dr. Jafar amma yayi yi kunnen uwar shegu da ita. Daga ƙarshe ma masifa ya hau yi musu, kai ni fa kuna cika min kunne da da ɓata min lokaci idan kuna da kuɗin da za ku lura da marasa lafiyan ku ku bada idan ba ku da shi ku kau da shi ku ɗauke shi ku kai sa asibitin gwamnati ɗan asma'u ya ɓaci sosai dama ita akwai zuciyar tsiya mikewa ta yi a fasace ta ja hannun rafi rafi'a suka fita sai da suka je harabar asibitin rafi'a ta turje tana faɗin anti asma'u wai ina za mu je hawaye asma'u ta share ta ce rafi'a ki kira shi ta ce kira raka ni inda yake sai da wayoyi zan sai da wayata na san insha Allahu ko 25k za ta yi ajiyar zuciya rafi'a ta yi ta ce to ki je shagon su labaran na anguwarku ni kuma sai na je na dan faɗa masu mama kin ga ya kamata sani ko eh hakan ma yayi sai mun haɗu to daga nan kowa ya nufi inda za shi suka bar makwabcin nan nasu tare da ya umar shagon su labaran asma'u take ta kai babban shago ne da ake sai da wayoyi da duk abin da ya shafi harkan waya har da gyara suna yi matasa ne sun kai su biyar har da masu tsoron shago. kowa da abin da take kula da shi asma'u ta shiga da sallama wani matashin saurayi ya ce yan mata kina buƙatar wani abu ne fuskarta ta kuma tamkewa dama haka take bata cika walwala ba ta ce ina so na sai da waya ne ok to na wayar wayar ta ta ciro ta miƙa masa ya karɓa wayar yana jujjuyawa tare da ɗagowa yana kallonta ganin kallon mamakin da yake binta da shi ya sa ta faɗin malam lafiya kuwa eh to hajiya da dai sauki amma tsakanin ki da Allah wayar nan taki ce cike da mamaki take kallon sa ta gyara tsayuwarta sannan a kufule ta ce na maka kama da barauniya ne a'a wallahi hajiya ko ɗaya kin san dai rayuwar ce sai a hankali kawai amma idan ranki ya ɓace ki yi hakuri idan ma ban hakura ba dukan ka zan yi ka shiga cikin wayar sosai insha Allahu za ka gane idan mata wace ko akasin haka shawararta ya bi ya shiga bincike a wayar tabbas ta ta ce don hotunan ta ma da ke kai sun isa shaida ya ɗago yana kallon ta to hajiya nawa zaki sayar ka siyi yanda ya dace ni dai ina roƙonka ka min adalci kawai ni ma dole ce ta saka ni sai da wayar ba dan na so ba Inji na kai ya yi ce na siya dubu ɗari da hamsin idanunta ta zaro waje kai malam ka lissafa da kyau ka ga wayar da ke hannunka murmushi ya yi hajiya na gani sosai wallahi na ma saya da daraja ai kafin ta yi magana wani da ke kusa da su yana sayan waya ya ce gaskiya ka cuce ta don wayar nan bata sha wahala ba asma'u da mamaki ya kashe ta ta ce ni fa duk ban ma fahimci inda kuka dosa ba wayar da ba ta bata wuce dubu ashirin da biyar ba kuke kira min dubu ɗari da hamsin a hankali kan ma har na a ɗari da hamsin ɗin ma har ana faɗin an cuce ni wanda ya saka musu bakin ya ce hajiya amma dai ba ke kika siyi wayar nan ba eh ba ni na siya ba yayana ne ya siya min haba shi yasa ba ki san kuɗinta ba wannan wayar da kike gani ana saida ta dubu ɗari hudu wallahi kuwa idanunsu sai asma'u ta kwalalo waje sai ma sai maimaita yawan kuɗin take a zuciyarta dubu ɗari hudu fa tab jam lalle ya umar ya yi kokari tunaninta ya katse yayin da ta ji maganar labaran a bayanta a asma'u lafiya kuwa lafiya lau wallahi labaran na zo na sai da waya na ne to fa ina wayar ka ganta nan ta yi magana tana nuna tana nuna masa wayarta da ke hannun saurayin hannu ya miƙa wa sauran ya bashi wayar sai da ya sannan ya bashi alamar girmamawa da bayan ya karɓa wayar ya jujjuya ta sannan ya ce nawa ka siya ina sauran ya fara yi saboda rashin gaskiya labaran ya girgiza kai kawai don ya san halin yaron shagon da san da san zuciya irin nasu bai ce komai ba ya kirga kuɗi masu yawa ya ba asma'u ga dubu ɗari uku da talatin ki yi hakuri da tayin farko da ya miki babu komai ta faɗa tana murmushi na gode sosai labaran amma don Allah ko zan sami memory card na kwashi abin kan waya. babu damuwa idan na kwashe zan ba rafi'a ta kawo miki to na gode sosai labaran a babu damuwa asma'u a gurguje ta fice ta samu a daidaita cike da kwarji da a cike da kwarin gwiwa suka nufi asibitin Allah sarki wannan kenan duka dai duka dai a nan zan dakata mu haɗu da ku kawai a cikin littafi na biyu littafin karayar arziki don jinyar yadda ta kaya. danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi